Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau shirin domin iyali ya karbi bakuncin barista zanna bukar Mustapha wanda ya taimaka wajen sakin rukunin farko na 'yan matan Cibok da kungiyar Boko Haram ta saki a shekara ta 2014. Wanda kuma ya samu lambar yabo ta Majalisar Ɗinkin Duniya ƙarƙashin hukumar kula da 'yan gudun hijira. Lambar yabon da ake kira Zansen da ake ba waɗanda suka taka rawar gani wajen tallafawa 'yan gudun hijira. Kasancewa an bashi lambar yabon ne musamman sabili da ilmantar da ƙananan yara da suka rasa iyayensu sakamakon tashin hankalin ƙungiyar Boko Haram. Na fara da neman sanin yadda ya shiga harkar malanta duk da yake ainihi a fannin shari'a yake da ƙwarewa sai ya bayyana cewa. To abin da ya faru shekara biyu da bakwai Allah ya sa Allah wani basira cewa shin yaya za mu yi mutum da fama marayu. to ina nan ina loya to ina yi shekara ishirin ina loya ba sai kai Allah ya sa nake to dai mutum kullum sai wani aiki yake bayan wannan sai kuma na bar aikin loyanci na koma shin me zan yi wa kaina duk aiki da ne na yi wa mutane na yi haka na ya haka kuma na yi wa mutane to shin me zan yi wa kaina to shi ne yi ka to kowane mutum da wani abu da zai iya tallafa a kansa ko zai mara amfani a gaba. To a nan a wannan shekaran kuma an kai na tsaye a yana biyu na kai karantu. Sai nake cewa to da yi in yi wani mu'asasa da zan so in bude so da in taimakawa marayu. To a nan sai na fara da marayu talatin da shida. to abin da na ɗau da wani a wannan lokacin zan ba su uniform zan ba su abinci da kuma zan ba su ilimin addini musulunci da kuma abin da ake kira na bokon yanzu to a haka na fara to a wannan shekarun da aka zo shekara biyu da tara sai Allah ya kama wannan masifar da muke ciki yanzu shi ne sai

Eh kafin ka ci gaba da bayani wannan makarantar ta kwana ce ko kuwa je ka dawo ne? To abin da ya faru na ka je ka dawo ne. Amma abin da akwai abubuwa da ya sa muka yi wannan. Na ɗaya ne duk yaro in yi tashi ba nan cikin mutane cikin jama'a ba. Duk lokacin da aka ɗau shi aka yi zai girma in aka yi da san gidan zaman ba zai iya yiwuwa ba. Na ɗaya bai iya sanyi da al'adansu garin yake ba da al'adan wajen yake ba da ɗin bai san wani waje cewa banda nasa nan zai iya sanin akwai wani jini ba nasa ba to wannan irin abubuwan duk da zai iya koya ba in dan ba a nan ya zauna ba to da haka in ya kasance shi ne babba a nan a nan gidansu da iyayen su mutu to sai ni ɗau wani makusafin ta dangin uwa ko ta uba ya zo ya zauna tare da su sai mu kama idan gidan haya ne ta ce sai mu kama wannan gidan haya mu ce zauna wannan gidan don ba komai ba don san abubuwa al'ada din na angonni da na firi addini na yare da suke idan in ka ɗauki din ka kawo shi wannan ba wuce wannan kamiri wannan mulki ka ka haɗa su a waje daya da wani yare za su fashi da wani da iya za su fashi da wani irin don ubar wannan abubuwa faɗan suna unguwannin su suna gidan iyayen su ko kakannin su da duk da suke wajen a nan muka su mu abin da mu ɗaunin da muka ɗauka shi ne na ba su karatu na ba da ilimi da kuma na ba da lura da su a dukka irin rayuwar ɗan adam da ake ɗan yaran da ke cikin. To yaran da kuke karantarwa a wannan makarantar yaran anguwan ne ko kuma yana yiwuwa su fito daga wata unguwa mai nisa kasancewa makaranta ce ta jika ka dawo. Akwai wanda suke anguwa, akwai wanda suke nisa, amma muna da ba da ke zuwa da kofi in suna kusa da in suna nisa da Amma abin da muke wannan ɗin nan za ka ga wannan an canja mutane ne su canja musu da motsin nan da aka yi da gagar yarurrukan nan duka local zaman da ma da ake faɗa karamar hukuma da ake fada duk suna da 'ya'yansu a nan makarantar ne. dukkan kananan hukumomin jihar Borno. Eh. Mm-hmm. To, wane ne ke biyan malamai da kuma sauran masu ɗawainiyar gudanar da wannan aiki ko kuma waɗannan ayyuka da ka zayyana ba su abinci kula da lafiyar su gashi yanzu nan ka ambaci kuna da bas bas da ke zagawa tana kwaso yaran nan wake ɗaukar ɗawainiyan waɗannan ma'aikata. To wannan ɗawainiyan an fara ta ne da ni kaɗai ke faru na fara amma da yake tafiya ya yi tafiya kaga ba su nan da na faɗa akwai ƙauran bauchi ko ma ni na ne ya ba mu ba su akwai mutura masu foundation na kuma shugaban kasa da yake ta kan mutura sun ba mu ba to wajen fidin ko wajen sayarwa lokacin da muka fara muna da talatin da shida ne wannan ni nake amma da wannan wannan abin da ya zo muka samu kanmu a wannan sai kamar su wasu organization da suka zo nan da suka zo sai ya kwafin ta dau da wani ba da abinci ya a yaran to a nan aka yi wannan to duk ma mutane kamar ana organization kamar sema duka suna ba mu abinci nema ya ci za su ba da wannan uniform wani zai zai ba sun wani haka za a yi biya amma tun da muke har muka kawo yau nan duk abin da muka fara nan tsaye da kuke ba kuma muna biyan salar mu a haka har muka zo yawa. Yawa to kamar a kasashe da suka ci gaba idan aka sami ko ɗaiɗaikun eh. jama'a ko kuma ƙungiya mai zaman kanta irin taka ta ɗauki na wayar gudanar eh. da waɗansu ayyuka da za su tallafa wa al'umma akan samu waɗansu su kuma da ba lallai ne suna da ƙarfin yin irin ɗawainiya haka ba amma sukan ba da lokacinsu domin taimakawa irin wannan kana da masu ayyukan sa kai irin haka ko kuwa dukan waɗanda ke aiki a wannan makaranta biyan su albashi ake ayyukan da muke da tuba don san ma yawa yawan su domin wallahi suna nan ne da yawa kuma wani yana ta wannan fannin duka kamar yadda ma muka yi da iyayen matan hmm. iyayen mata da suke da muka rakan mugini su suke gama mana abu. Eh, a matsayin gudunmuwar su kenan ko? A matsayin gudunmuwar su kuma su nan sai muka hada su yin gurbi. gurbi hmm. yadda za su iya taimaka a kansu. To ana zama da su kamar su headmaster suke kasance sakatarinsu don ne ba su direction ko yaya tafiyan yake shi yake ganin ya tafiyan su ne yake idan yaro ya yi rashin lafiya za su je su idan yaro ya yi rashin lafiya za su ɗau wannan kudin nan da suke tarawa da rikici a wata baiwa wannan da su baiwa wannan wannan suke da ba lafiyan a bada kudin asibiti da kuma bayan haka su da kansu akwai wannan ƙungiyoyin nan suna tallafa musu Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma shirinmu na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana mu ɗora inda muka tsaya. Yanzu a badadin bakon namu barista Zanna Bukar Mustapha da ya samu lambar yabo ta hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya domin ilmantar da ƙananan yaran da suka rasa iyayensu sakamakon hare-haren ƙungiyar Boko Haram. Da Solomon Abu da ta sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza ba